Kalangu, Haka kada ku shafa kuna tare da Sido Kalangu a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labarun da farko ga muhimman kanan nasu. bikin bege da kauna ne jiya a nan Sido Kalangu aka yi liyafar bankwana tsakanin ma'aikatan Sido Kalangu da wakiliyar Fondation Irondel da ke Nyamai Pauline Ben da za ta bar Nijar bayan shekaru uku na aiki a Yamai. Sai kuma an yi wata ganawa a yau da safe tsakanin 'yan jarida da darakta jan na kamfanin ruwa na San Rene Matillon ya ce ruwan da injin gudal ke samarwa ya cimma ingancin sharuɗan da suka wuce na ƙungiyar OMS ta kiwon duniya. sai kuma shugaban kungiyar kare hakkin ɗan adam na daidai ashe zai kawo karin haske kan 'yancin zanga-zanga a nijar a cikin rahoton mu na musamman To madalla mu soma da wannan labari da zo mana yanzu yanzu nan kilo 2.270 na hudar Iblis na darajar dalar Amurka 866 ne fiye da miliyan 500 na kuɗin sefa aka gano a jikin wata mata 'yar ƙasar waje. jama'an wato ofishin yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi suka kalato wannan hudar Iblis a ranar Litinin a filin jirgin sama na yame Haka kuma a cewar majiyarmu a gaya 'yan sanda sun gano kilo goma na tabar wiwi da ta fito daga Ghana a cikin bas ɗin wani kamfani mai jigilar mutane na nan. Bayan shekaru uku na aiki wato wakiliyar kungiyar wato Fondation Irondel a niger za ta bar mu Shugabancin da ta yi na Sido Kalangu na tsawon shekaru wato uku kuma Sido Kalangu na gudanar da shirye-shirye domin rediyo da ke hulɗa da shi a kan shafin intanet da kuma kafofin sada zumunta wata dama ga daukacin ma'aikatan sido kalangu su jinjina wa pauline ben a ranar jiya a nan birnin mai a yin wata liyafar bankwana ganin yadda ta taimaka sosai ga aikin sido kalangu domin moriyar masu sauraron mu a dukkan fadin ƙasar nijar musa hassan ya haɗa mana wannan rahoto bisa fassarar hawa usman da muntar muhammadu cikin jin daɗi da fara ne jiya ma'aikata da aminan istidiyo kalangu suka halarci bikin bankwana na shugabar istidiyo kalangu pauline bend a cikin kalamanshi shugaban 'yan jarida na istidiyo kalangu bubakar jallo da sunan ma'aikatan ya yaba ma pauline a game da kokarin da take yi da kuma haƙurin da take yi tare da nuna bajinta akan aikin da kuma zamantakewa tsakaninta da ma'aikatan tsawon shekaru uku da ta yi a istidiyo kalangu pauline ta yi sosai da kalamai da kuma zaman da ta yi da ma'aikatan daga bisani Tijjani ta yi musu godiya ɗaya bayan ɗaya ta ƙara da jinjina ma gidajen rediyoyi abokan hulɗar Studio Kalangu tare da 'yan jarida da ke kawo nasu ƙoƙari a cikin muhawarori na musamman da Studio Kalangu ke gabatarwa. An samu tarnaki a cikin aiki, amma abun alfahari shine an samu gane ma juna tunda gurin mu daya shine aiki na gari gashi kuma ana tabkawa. Yau zan tahi ina muku godiya tare da fatan alheri kuma aiki zai ci gaba. A garinmu mu Kamaru euh, wata karin magana na cewa muna tare haka ne muna tare. Dan jarida mai zaman kanshi Usaini Isa na daya daga cikin amanai studio Kalangu musamman ma a cikin shirin muhawarar 'yan jarida cewa yayi. A fannin aiki tana da hazaƙa sosai. Na san ta tun Dakar mun yi balaguro tare. A gaskiya duka da yake bana ɗaya daga cikin ma'aikaci na wannan ma'aikatar amma ina mai nuna baƙin ciki na tafiyar ta. Polin Ben ta bar istidiyo Kalangu zuwa ƙasar Congo inda za ta ci gaba da aiki ƙarƙashin inuwar Fondation Irondel. Allah ya taimaka. Kwanaki hudu kafin bikin ranar samun 'yancin kai ta 18 Disambar da ake kira a wannan shekara zandar sabuwa, wasu ayyukan hanyar zo ba a kare su ba kamar yadda wakilinmu Rufai Danduwa dan jarida mai zaman kansa ya ganewa idonsa a can da magaran. Ya ce amma kuma an tsaurar matakan tsaro da binciken ababen hawa. Rufai Danduwa a hirarsa da Adama da waki ta wayar tarho. ana iya cewa a yanzu dai a lokacin da muke aski ya zo gaban goshi hanyoyi wanda manya kamata su biyo su zo su ma duk sun kare su rampuwan rampuwan da aka yi su ma ana nan ana ida masu kwalliya ko da yake ma abubuwan da aka kamata a yi da dama sai bayan zuwa Disamba za a yi akwai da yawa gaskiya wanda su kare mun yi hira da mutane da yawa anan suna cewa kamar an fara aikin ne ba a kan lokaci ba mm. shine yasa kamar gidaje da dama ba ida tunda ni kamar kusan inda nake akwai wasu gidaje wajen zuwa goma zuwa goma sha biyar da aka fara fara banda tsammanin za a kare su nan da biyu Disamba. Har tsaro wannan da ke shigo garin nan abinda suke fara gani kenan wannan soji ne wannan polis wannan jandarma wannan gar duka suna nan sun cika gari da kai har polisai wanda suke yamai duka sun zo nan suna ta aiki suna ta duba wanda ba su kan ka'ida. Ba a cewa wani abu iya samuwa amma dai a gaskiya da ka shigo da satin karo garin nan abinda zaka fara gani shine matakan tsaro da aka dauka. Taron Copivent Kate shawarayi na jan lokaci sake wata sabuwar ganawa domin amincewa da mayan matakan da ba amince da su ba, in ji Ahmed eh, Seku Jallo wakilin ƙungiyoyin fararen hula na Mali a cikin hirarsa da abokin aikinmu Muhammadu Ture wakilin musamman na Sido 80 a Polon bisa fasar Muntari Muhammadu. labarun baya nan da muka samu suna nuna cewa tattaunawa na tahiyar hawainiya watakila za a ƙara wa'adin zaman taron ko kuma a yi wata sabuwar haɗuwa inda za a ɗauki kwakwaran matakai a nan sai an yi jan aiki don ganin cewa an dubi buƙatocin ƙungiyoyin fararen hula da idon basira cewa da a yi aiki da ƙudurorin dokar da yarjejeniyar zaman taron paris musamman a ɓangaren ɓangaren kudaden tafiyar da ayyuka sabbin fasahohin zamani da kare haƙƙin bani adama zancen kullum ɗaya ne na ɗaukar alƙawarka amma dai muna sa tsammani Ingancin ruwan da injinan tattaruwa na gudal ke samarwa a Yamai sun wuce sharuɗan turai da suka kasance mafi tsanani fiye da sharuɗan ƙungiyar kyau lafiya ta duniya OMS. furcin Rene Matiyon kenan darakta janar na kamfanin ruwan Niger Sen a yau da safe a yin wata ganawa da 'yan jarida. Mr. Rene Matiyon a cikin rahoton Rahilatu Usman bisa fasar Muntar Muhammadu. A ganin mu abu na farko dai shine cimma ƙa'idodin hukuma OMS da kuma haurawa zuwa na ƙasashen Europe wanda su ne suke da tabbas tunda su ne tushen samun ruwa na kirki. Sun bambanta da na OMS tunda ruwa ne masu kyau. A yau kwanta ragi na haƙo da ruwa ya tilasta mana aiki da nau'o'i OMS. Misali kun ga anan nau'in OMS yana akan matsayi na lamba ta biyar na Europe kuma yana a matsayi na ɗaya kenan muna a sifili da ɗigo tis'in da biyu wannan su ne matsayin cibiyar haƙo ruwa ta gudal a takaice ana auna sahihancin ruwa da muke sha ne sarushin bincike mai zaman kansa shine ke yin wannan aiki domin garin ya mai ya ci gaba da amfani da ruwan sha na kirki Shigar da mata da matasa a cikin aikin bunƙasa zaman lafiya da tsaro wannan ne taken da ƙungiyar masu shafukan yanar gizo ABCA ta gabatar a ranar talata a yamai an kira su masu shafukan intanet da su bukin ƙasa wato dabarun zaman lafiya da tsaro. Jibo Hamani Muhammadu ɗaya daga cikin masu shiryawa ya bayyana dalilan haka a cikin rahoton Olivier Asugubavi bisa fasar mutar Muhammadu. Ayyukan mugurin da muka saka a gaba shine na damawa da mata da matasa a wajen harkar bunƙasa zaman lafiya da tsaro. A yayin tashe-tashen hankula mata da matasa ne aka fi amfani da su. A bisa haka ne ƙungiyar masu ƙirƙira a yanar gizo muka shirya wannan taron muhawara a cikin kowace ƙasa ko ya kasance a Senegal, Cote d'Ivoire akwai kungiyoyinmu muna da niyyar hada duka kungiyoyin domin mu tinkari alkibla daya shine ci gaban nahiyar mu. Muna da akalla fiye da wakilai arba'in da suke halarta wannan muhawara. 40 participants pour cette conférence. An rataba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin kungiyar ma'aikatan kyon lafiya ta su da ma'aikatar kyon lafiya a ranar jiya a Yamai domin kawo ƙarshen barazanar yajin aikin da su ɗin ta fara a ranar Laraba. Muhimman koke-koken su su ne biyan albashin da ke kwance na ƙarin lokacin aiki da kuma kuɗin inshora a dunkule a cewar saktar jiran na kungiyar a dunkule koke-koken da ya an biya su amma har yanzu akwai saura. Ibro Kani a cikin rahoton Rukayeto Abdurrahman. A takaicen takaicewa mun tambayi a ɗauki masu diploma aiki waɗanda tuni 'yan kwantaragi ne suna aiki shekara biyar ko fiye da haka. Mun buƙaci haka a dubi takardunsu a ba su lambar ɗaukar aiki. Kuma mun tambayi a biya mu bashin alawus ɗinmu na lokacin da muka yi aiki da ba na aiki ba. Kuma a tabbata da kare lafiya abokaninmu da suke aiki a cikin wurin da akwai hoda mai guba. A takaice shirin buƙatar bukatocinmu ba wanda aka biya in ban da alawus. Don haka muka ci a samar da kwamiti don samun haske na kawo ƙarshen wannan lamari. Ɗaliban makarantar Lise Elim da ke Nyamai sun fara wani taro a yau da safe tare da wasu 'yan ƙasar Swiss. Makasudin shine magana kan zuba kuɗi a harkokin mashau ma'ana hulɗa tsakanin ɗan adam da kuɗi da kuma Ubangijinsa a cewar Sherif Shako masanin tattalin arziki. Manufar wannan taro ita ce ta karantar da matasa ba da yarda ga Ubangijinsu da kuma taimakawa talaka a cikin rahoton Alhassan Kuzi Muhammadu bisa fasar Mutar Muhammadu. Kuɗi idan baka da su suna iya haddasa maka ɗimbin matsaloli. Sannan idan kana da su shi ma wata matsala ce idan baka raba su tsakanin ka da Allah ba. Allah ya bai wa ɗan adam daraja, daraja ta biyu kuma ƙasa ta uku gida ta hudu wurin aiki. Na biyar shine kuɗi. Kuɗi ba su da wani matuƙar mahimmanci, amma son kuɗin shine yake kai mutum ga kowane hali. Don haka muna son horar da matasa ne su yarda da Allah kuma idan suka yi aiki a cikin adalci suna iya zama masu arziki ta hanyar rabawa tare da talakawa shine ma'anar wannan haduwa. de euh, Zaben walawala na gasar cin kofin Afirka na ƙwallon kafa na 'yan ƙasa da shekaru 20 ya gudana a ranar jiya a Yamai. Ƙungiyar MENA ta Nijar na cikin rukunin A tare da Najeriya, Afirka ta kudu da kuma Burundi. Wasannin za a buga su daga ranar 2 zuwa 17 ga watan Fabrairun shekara ta 2018 a filayen wasa na Maraɗi da Yamai. Haka kuma wasannin kwallon kafa na kusa da karshe guda biyu na kofin Ifowa Ibe wato da ke gudana a yau a Lome na kasar Togo. niger za ta murza leda tare da Senegal yayin da kuma nigeria za ta taka leda yanzu haka tare da kasar Mali. yan sai kuma mu na musamman yancin yin zanga-zanga ko jerin gwano a nan wannan kasa tam ta Nijar yanci ne da ɗan eh, ƙungiyar ƙasashe ta duniya ta bada bayan an rataba hannu a kanta a ranar goma ga watan Disamba na shekarar 1948 'yancin da kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar ya kwafa a ranar 25 ga watan Nuwamban shekara ta 2010 bisa ayarsa ta 32 a cewa Farfesa Jibril Abarshe shugaban kungiyar kare hakkin ɗan adam ta ash duk da kasancewar cikin kundin ƙasa ana lura 'yancin zanga-zanga a Nijar ba a girmama shi ga hirarsa da ta haɗa shi da Sumana Amadu. yin zanga-zanga girka kungiya yin tarurruka gudanar da ayiri su ne hakokin ɗan adam yanci ne da dokokin ƙasar niger suke karewa sai dai kuma masu zanga-zangar da masu hakkin kiyaye dokar ba sa yin shi kama yadda ya kamata kamar yadda jibril shi shugaban kungiyar da ke kare hakkin ɗan adam ya shaida muna idan na ɗauki ƙudiri na talatin da biyu na kundin tsarin mulki yana cewa gwamnati ta baiwa jama'a yanci na tarurruka da kuma shirin gwano bisa tsari da doka ta gindaya. Wani ka'idodi ne doka ta gindaya kuma kan wane ne suka rataya? Ka'idodin da aka gindaya ta ɗora waɗanda suke son aiwatar da shirin gwano. Hukumomi da ke kula da wannan 'yanci su ba su dama ta hanyar ba su izini daga hukumomi na gari kowane lokaci da suka tinkari dokar kundin tsarin mulki. Su tuna suna cike da aniyar da suka ɗauka wanda shugaban ƙasa ya ɗora musu. su. Hana wannan 'yanci tamkar taba kundin tsarin mulki ne, wanda shugaban kasa shine sahun gaba na yin biyayya. Su kuma masu jerin gwanon su tabbatar da cewa jerin gwanon yana tafiya cikin girmama doka, musamman lokacin da masu zanga-zanga suka harma kayan gwamnati nan sun saba dokar kundin tsarin mulki na kare kayan kasa. Kenan dai a Niger ba a kiyaye 'yancin yin zanga-zanga. shine ake la'akari da shi don haka aka ce kowa ya dace ya tsaya a gurinsa hukumomi su san da cewa doka ba ta hana jerin gwano ba amma ya dace su kiyaye na gudanar da jerin gwano a cikin walwala da kuma tsanaki su kuma masu zanga-zangar su tabbatar sun yi aiki da 'yanci na zanga-zangar ba tare da sun tsallaka hurumin da doka ta ƙayyade musu ba shine abun nufi mun ga misali ba da dadewa ba a faransa masu masu zanga-zanga sun huce gurin da ya kamata su tsaya. Ba wai jama'an tsaro suna son buge-buge ne ba. A'a, akwai masu buge-buge da suka shiga cikin wannan zanga-zanga. Amma duka da haka an baiwa jama'a damar yin shirin gwanon. nan sai barku da Habibu Garba a cikin labarin zaurumanci.